بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد insha Allah ta'ala ya fi ya guru bai karatun mini littafiya al'arba'unan arbauna nawawiyya na ga mai karatun ya zutacin ya e bayan bayani hadisi na jigadan baku wani igagwayen tarihi ya manna ikayya bukurogi na na ikatun ya zutacin alhadisu sadis ya tsanci waji bayani a yi tiyan halalli gwayefe haramu jima gwayefe ya zandoro na ga musulmi ro ce jin rayuwa da taciyar musulmi jona an abi abdullah an nu'man bin bashir radiyallahu anhuma qal sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله مهارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم an abi abdullah daga ba babayen abdullah yau annoman bin bashir annoman na yi bashir na wale ga sahaba da yi kiyan kuniya ko Goro na igbadi sani na ibe kiyan kuniye sai dai sayid na umar ko tunda yake kuniya mutu da bungayi abu hafsu radiyallahu anhuma so cube bayu ya annoman to babu abashi eh bashir qala wugan ga sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ya kulu fegan da innal halala bayyinun ina ji halallina fili buco bi mana zahirun jaliyun mutiye fili buco in gica lalle ẹtún àlálèzì ẹ̀fíntì àlálèzì filibucho wa inna harama bayyinun a caga ẹtún àràmù jì filibucho bani a musulmi na gama ga wuce ga yage fin harama na uzo amma musulmi na gama ga wuce ga nuwa fin halalli wa yana ga wa bainahuma umurun mushtabihat gada bu ma da al'amari shi ya mushtabihat ai mushkilat na jide gigizi na na jide doji na daga shubo kima ya shubo ina gelambi wa ga alalle ko haramon irtibas nole ngai la zando ce wa be zabe manjiyo e bona hallo da baji ko en nage kashi wuya ke ga yawo in ji fibo halalli wuyo a mu da gigiji in ji fibo ma haramu wuyo in ji mafi ba jiki ha wọn buke ba la ya alamu hunna kasiru minan nas gwakko za wangi je tuye kere a mustabi ya ci shi na wani a ji ci fili ba a yi tudo ya halalli bai haramu famani taka shuba'at zandoro na ga tsamini chatte ya ganbe energy shubuwa ne energy allalli bi aramu an boke bu ye zati ana idi fahimta ko ye zati ana man ga fakad istabra li dinihi zanna wa dini ufo wa irdihi kuma mutunci ufo wa dini wotwa wa mamutunci wotwa za wangi sha adewo mi biya adewo ya aiba wakati ya bi na cinaji haramu buci filiyo waya halalli bu maci filiyo waya na mutiya to wakati ya wa gafu wani hindo ci wagai jin abi omi tubo fa to na haramu buci ya giyo kararana amma abi omi tubo musamman wayi manyan wasu. misali misali wuce dokwa mai wagigin ya ga danyen ibukatun lagun fiye waje ya mata ne man gato wa man waka fi shuba'at waka fi haram zandoro ga cidan lulluyen fiye shuba'a jau energy de lambe gada halalliyar yau haramu na waka haram zanna ga cin da haramu zanna ga cin da kibo haramu wadda ga lotun shi buwa jina don zanna shi misalin karra'i ki dabba ka cina jemu rayi ri'awu ko ga ru'atu jemu da wani kinu da ibadisu su so ga ri'a'u shayi ko ko ri'a ash-shayi kan ra'ayi ke dabba ka ci na zanai kan ga zai lokacin shi ba shi na yar a haula alhima ne ka dabba shi go e na. alhima mun yi da na ji kan gici na cici na ke misali za bu udan ba utukara e goji mafi ni ubo wuce kan ladin gan wagan zandoro gan dabba no le wani ka dabba so ba ya gbanna ko ba dan kara na musamman ka dunge ta kya ji faro yushiku ai iya kurubu zan na ga ba dabba kacin na ga ba an yarta a fihi na wada kan dabba ji fini yi ubo dabba ji gago wada ni yi ubo musamman ga ga ego fi abu to na da na zaje wani e ga dagi gangayen lafi na boro shi bebe nuna ciji ba ne a so ce wa ga lati zai na nan a kan dabba da haji kiyan yi bala tiza ji karshe sai dabba shi gyayen gici ji zai fai game ya ga malam mustapha zai zo zuwa a boro shi gadan lafiya ba a zo shi gyaya kuda police station a dagba waya nole nan ko jiga kabe bai nuna nan da ka ka kabe an nole ga a cina latiba to a ci ga itun da biyu a da ga tun na shibuwa dabo wagga wagga haramu wagga wagga halalli wude lambe to ina guwa ina ta yabe tun wuce bai ne a ta yabe tun wuce bai ne kan gama foyo kacha daga yin da wada belele wake wa kan da gin zagi shi kata daga baga wacce gwala tuho daga gwalato wadai lolo na wani go allah ba. gara tiya bi musu tun da yake yin gan haramu bayan na fili bucin annabi gan ya ga la ya lu wannan adukun bi imra'atin illa ma azi ma'ara ala kalmu yan tambi ya santu Ebola tukpo ya gan me wa gan be wani ebo muhimmanci ubo ala esfatuewo wa inna li kulli malikin hima etu gicin doro wibe iyaka wani bai mulki wukana bai dana wukana etu nufe gwani bai iya iyaka mulki wukana wufe ko na lokin wushishi ba so yi ci tuyen su kwanta gwarana wufe na lokin makwa ba so yi nan ga wale kin ibiji fata etu kwanta gwaramu ba ga etu gicin doro ke iyaka wani yakin yin bukana boda nigeria da obe cameroon mali kashi ala sato wa inna himallahi maharimu amma yanayi egbayin tsoci na gayi maharimu energy wọn jara mu yayi na mbaji bogo yi gaggan dagba woga ilo tulle mbaye tun ara mu je gba sokoma woga ganga zando mu ga gadan ba ko na bai soko kan ga da ba wata gada zanna ku bai dana kendo iya ka sunun fe lole e su yi cindo ciga gadan fitina ga annan ko e shi na jiyan wannan ga karkashin na uzuri to ha ca ga yan e na yi ba ko na yi e na jiwa jara mu yayi nan i ga gada ba ala sato wa inna fil jasadi mudgha na kan kwace za wangin doro inda na kan soka dabo mud ga gai ki ta sallah na kan soka na za ta ta wani wani ga na kan ji dabo wa ga go ta yi ka sawa wasu ka yi kai gin tarawa yi kan wasu <laughs> wa di endo ta mud ga ga idza salahat na kan soka wucin nga tazu salahal jasadu kullu igma ta ga ta zu wa idha fasadat ke mu ga ni na fasadal jasadu kullu na kan ta ga ni ala wahi qalb anabi ce tuwe ga santo na ka tsoka wuce mu ga yi egma egma za wangi ga ta zu na kan fata wani lage wanda ya zaga ce sa addini ya tusa kwakwata na kan kwace da alaka biyu na amma ya zaga ce zaban zai tunde da kwata usajin na kan kwace wa shiri jin agiyo ya tunde da kwata un da garawo un uzawo un da ya ciwo e bane ya gbani amma ya gbaga ta zu sallah azun ya tun alkhairi ji ga wa felo su ko ya gbani ji ta zu rawahu al wa muslim hadisin al-bukhari bai muslimi دابوبيو الحديث السابع حديث يا طابتشي وبزايتي الديني نسيه يوم أبي رقيا تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال addinu nasiha kuna liman qal lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa amatihim rawahu muslim daga baba bayan rukayyo bugu ya ji kuniya mai egin zagi wadda egin zagi jimini abu maryam abu hafsa wage amma wa biga wa jirukiya a to kuniya ginin sawai yabo sahaban da shi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam biga etiyan sun na ginin su wani mace haji kuniya yi wani ji fahimta ku ji kuniya a ginin sai ko ba gikon zagi amma ba ko manje da shafi ya ji ba ko to kai rukayya na sunna wa ya tamimu again out a dari nan ga iga tamimu dare wasu <laughs> Mun kwaye kin nufe guma kur'anu ba sarawai ba su ku gwe mun ko radiyallahu anhu to ba bayuyu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ga nabi sallallahu alaihi wasallam kalu gan zai ce man na mai jebe man ko yana zo ngob jagu ya yi tare ta mi dare ko man yi wani sokoto arabi fasaha ya fatare sarari alhaji umaru sokugun yi ga addinin nasiha addini nasihu yau amma ga wagake nasiha bi larauci yau waga ta gaskiya ya za shawara wangi ya za tarbiya lawuza ga ujin boso ku en na yi nasiha ya rauci larauci e ba shari'a wagancin aga waga ke nasiha wagan lara yi wange wuza ga tubi na kuma zai we satuna ina e jin amfani na waga yau e na ga sai maslaha yi yi jeli wani ngole ga fassara luga bayan shari'a ngole yi so ba waje ko fassara luga bayan shari'a dai kwafin bai waje so a gan ne ji wa nasiya ko ya ji nasiya babu ko ya fabu to ya za su wuce ya ga alkhairi a shagai kpaye bai da wani yana yi nasiya na yaro wa ya za shawara wani wala ba wa wuza yana ga sai jele yi na nga mai yato wazi a ga ji wazi ya ji wada ya wani yana sai mawai jele ya wani a shagai waza ya wani mazan da ce sun na manjibo wa gan wace zai na manjibo na za ci ci guba gan ko zafi ci wuta ku yi kafiri na da kauna musulunci ana ku yi musulmi wasu amma fasiki yo mai lera ya bewa su da alami fa etun da na ji wani lona ngala za ko da ji hacin dan ishe wo na yi wa gawa waza ne ka juma shi ga biyu sai kai kama ga ku zuma bu ma ja da jo wazu bi hacin ciwon gwamnati zai tashi dan bidiya dole zanna ipa ta ga makiya dini nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kafiri fasiki almubtadi wani wani le ga waden na wa ga yana ya jina e wani ya ko mutiya ga haji ya nabi to zahirin na ipa ta man kirki makiya go zanna jiga amma wayi man na fasiki na zanna ya ji damuwa are wadai ga dike ba bai na gama lakpara su kuci timan bu mun da rayu wula to dan bidiya to fasiki tsata mutu ji damuwa mun bi adini soja kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن Ki kila kpara kuci da banu isra'ila jo kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu etun dede za yi ga lo man ya ja susa a ga ci ja so a je ni biya yayin ji yin o man ne pagwa igbe ci na wa jo azi o o to mai pagwa to karo aje business o ga no la ilaha na so uzuri na man kirki je dina no ngamo lawo ga shiri je o yamaki yin zakama da ya dini a wala uza wani gida na kawai tuzi a jujibi a ne su kuma yi da kuna liman tamimu ibnu ausa dari ga a fe gabe a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga zuwi na siya za a dini na yi na siya yau قال أنا قال لله toci يا توشي كيو نسي يا na na نسي يا na. ogon ga imani ne ga ji betoci na addini ne lawe ga ila imani ji betoci ya la imani ji besifu ya ga ji shirku ma ya la tuye je tazu ya la me tuye na sokwe wana na siya ni wiyaye daga betoci wani ana wani alkhairi na sokwe kpaye ben yi bi addini ne na gada wani wani kitabi uke yi nasiya ya litafi soko ngai ya mitwe na qur'anu gana e ba hukunci be qur'ani e wa ba lada shi ci na ja cire wa ba na be doka kinji pata e wa ba ci wani qur'anu ga go zaman doro yo nga mago da nan doro yo sai pata wala waya shi wali rasuli addinin na ke yi kpikpa alkhairi ya ziyo ya tuci kpukpa alkhairi kicha dini ne kpa ibe yo ya tucho wa gan gayi bitti bai sunnati lámì tó tu náà annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina dini ne ke yi shi na da a'a adini ne ke yi nasiya wali a immatul muslimin ya tishi ya musulmi zai je ji jà jagora na addini na da hankali ya jin kendo a fere febe jamaji na kendo a ji za hangi jagora ji tiya alkhaira wani addini ne ke fatu bugu addini wuji da ji sallah kawai ya hatta ya ganye tishi amma ilmaniya mu ba lo igi siyasa ne ke ilmaniya ala addini ya gaje tishi yi dai sai da ji sallah ya manji amma ya gara yi waye je yi da waye kendo yi ga ji shawara out of a zambilion majalisa da da jo nye memba ya sai ti jo kansila ji laka gama to shawara dai na iga jinan ga iga ya yayo kin da ya lai jale no gama na ba ma yo wani ibe tunye egbe mi ibe tunye egbe na iti ga ibi za wangi na ga tunye egbe yi so na lugu ila to doka wangi cica bana to doka yin zai ga yi wo alawa ji hukunci na ya alaci ce bana yi wa ga ibe yi wa ji kwata ena wuce kwatu ji wa gaiwa bai waza ni na zaguwa kiya to zai da wa ne to za da ni na to kiwa ga wada jin na da ne wadawa na madiya ne wa gudu biyu biyu gucin bai gyara jijo a ku ya da lotu a fi dufon illa un so un ci ko mai kiyan to talaka shi dai uzuri ne e za a bin na waje a wagu hau e za ka kamfe labe ga sai wa ya yawo kan ga ya lobi wada yi ndi gbataga wani gya a fai abi labari zandoci kafin lo sai mulki na waje miliyoyin shi ciyaman wa ciyaman kawai miliyoyin shi bata na cikin bona wacce ya zanna da kaga tulayo gulo lulu ya yi kewa jibe bata yana fociwa wa bata fociwa maya yi so da uziri re wallahi tallahi da uziri zaɓe mulki waje na ndoci ba ta tuture da laban kibore wallahi tallahi billahi illa kawo mallaye ya ya guji zagura ito da uziri ne kawai gife biyo ti dewa ya wuri alo ya bayan wali so kuma da biyu madewa alo aliware wale kendo ide uziri ne ito ibe uziri iza yi jiji ga ewe wagi siyasa ji sa ya kawo zai gaiwa mulki na diwu yawo ba wa wayo wai tsawo wada yi gabata ga wajo kuma ga san na dai su lagwata tuwo, ga zan gawa ke da be ya uziri wallahi tallahi da uziri ne farko annabi a tishi jiye nga ewe waje maji nga ma cin da bai nga ma cin da bai al'asara an doro ga mulki dai na ake jama'a wa ga luje yau ga nabi mai ga sai dai kuma yantiku anil hawa in huwa illa wayu yuha to kafi ki ullo na ya gaji bata kan ga ya liyo ide uziri musamman zai ga siyasa jitu dana, a ga ya uziri mu ciko so kuka kawo jin ya zaki tuba jin wa amatihim amma musulunci rai wa mulki za kirki da na yi fijin bane ta ga wani yi wo shawara ya gumiti wani kendo da shawara sahaba je goye ce zai bo e ci sayidi na usman bane sahaba mu ci ko ne sayidi na umar tsada gadda ya bo za ku tsayin ne soli ni a feli ziyo sayidi na usman abubakar wato kafin lu ije gwana jama'a jigan litishi ya yi zuma bo mu da ba ta jale wani Mufeli feli ziya sai na umar ya ko mai yi lugu cici kendo na nabi lugu cici kafi lona ni su saba jau so ci gunce sai na abubakar wani cale zidi alkhairi kan zai sun da su ko kan za a ma amana ga wazo sala billions ya fi aine kan musulunci ga iba ore en eh, doro na sarabiya yi da na lokacin yi ya yore addini ce ko bayan ne wa matihim musulunci addini nan wuke yi nasiya ki ga yi nasiya wa kpaza bai alkhairi wa ga lagun kawai ma to addini nan wuyi nasiha ya matihim ai jama'i musulmi ji ne zandoro ta ci musulmi ji addini nan yi nasiha gujin wangi da wangi sai hadisi ya wuro Allah akbar a ibni umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة wa yu'tu zakat fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi bihaqqil islam wa hisabuhum ala allah ta'ala rawahu al bukhari wa muslim hadithiya al hadith al thamin lana nitu tachi mai bazayatin haramu bu nya rayi muslimin no gagwato nan mgbe ba za ya ce wajibi ya gungun kafiri jo wajibi ta ti musulmi jibu a de kagbo na a gunzi jo kafiri amma ka yi de kagbo a yi tun yi gware kafiri amerika bai london ci ke bai ke zoma ibi na de ka ya kun gaya ko amma da shiri gai annabi musa annabi isa bai mahadi na tiyata ti zuriya annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam aga bebe ya juju be ma juju cha tiya Sokwa kwa gangan da wa ba so a shi bai ni ebo na ajiye wuzi o ya juji ba ma juji ya ke ga to kun sai wa gboka kangu yi wajibi ta ti o ko ga da be boko haram ji chabi ni wa soja nigeria ji aga owe ya za zo akida o cho zumbu ebo e na kagbo a che rijo boko haram عن ابن عمر رضي الله عنهما ibnu umar ngai abdullahi so be boyu ya mutu babu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga tisu ko sallallahu alaihi wasallam qala uga umirtu an uqatila nas ajmi muhammadu foro sallallahu alaihi wasallam ziji foro allah an uqatila nasa gami gunza wangiliku nasa bo zije pa al kufar abadatul ausar wal kafara wal mulhidu kuti wace kafiri nauya ji kakan kunan ga kafiri da sai rira yau ko madina ji ku a yau na madina ji wasu ne da bai adini doron yana madina da wasu ga soko da ba hatta yash'adu sokojin foro gamfe gwaku ar alai raya alakwatuwa ta kede Allah ila illallah adiyan wuce sai toci nan wa anna muhammadan rasulullah annabi muhammadu matuci sokuwe wani saga gamin na gan eto a ca dabo wa yuqimu salat a ta sallah ku gikini ngayi sallah gutun Allah ban jula jilosu wa yu'tu zakka a ce ya zakka ya zaiji so ko ga Allah ya nan a ga iza titi guto ta fa iza fa'alu zalik abbi kya ga be jina ce na abi cike kin be tun na jina kafiri ja kafirin ci lugwa ci jin be tun e tun na jina ni minni ma ahum ai hafazu minni ma ahum e gyayi na kan kwace ana jajiya na raya na jagina min ni utsa daga bami muhammadu sallallahu alaihi wasallam me alagwatwa biya wa amwalahum to dukiya shi in ji wara kawai yare endoro na diyan ya amfani nan ga ga asike in ji wani ya zabe yi kawai yana yi ga a endoro ka wa shi malu yo ibi nan ga gula da zuku ga shi ogo emi oto malu yo mota wai malu mashin malu ji fahimta ko ga dukiya shi ma wadda tusa waje ya yayi musulmi ja bana musulmi ja gun kafiri arziki alaje ganima waje ganima amma arziki ya riga da su so ya lagwato raya ima lagwato arziki ya da ke kafiri da aga musulunci gwada wasu ilagwato rai ko arziki za wai illa bi haƙƙin islam sai dai takiya musulunci bugu kawai musulmi ko kafiri je musulmi A dina shi ji agwara yi wani ke kishi na wuga ya wajen yanin ce ci da shari'a ga alama futa kun har wani wutu a ci gaga wa biya ga waje musulunci biya shari'a gan alama mabaddala dinahu faptulu zan doro a shi ta ci musulmi ko kafiri yau ci lo musulunci wuce guga zun annabi ga yiwu a ci aga nso gaza wu a galawa wu nga ya giwu musulmi wu a galawa wu amma musulmi ga kafiri wu a wu musulmi ya kafiri wa na ga ikai da musulunci Ka gi kafiri na mai musulmi na musulmi gu diya a ga ala diya ya ziyo kafiri na jiye manci wuna ibi nan ga kagbo ya bai ku miliyon gbọmọ ya kafiri ba na ala de kagbo suna da ya shi kaya kuji zai ciye su wane da duka fara da luji gwagi ta wadda ka gwa ko wuji da ba da tukiya azun shi tu lami mutu wadda ka fara da wani kin da aya ji tabbata suratun nisa yau da wa hisabuhum ala Allah ta'ala bincike tuwama da gwatsocho kafiri daga kalimatu shahada ji cabi cikakken bai sallai cewa zaka ya nake na lugwa ya soko ya wando ci zabi wi be ma e muna de munafiki ji na je tun na ji fata felo ya zamanya annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam annabi ma galawa e ji salla e lokunda e wazaka zaiti munafiki mushi ne yi ga ubayyu bunu salul ji fahimta ko ngala annabi ga wahi sabuhum shari'a ganci ena so da ya na adalla su kun wucin yau dai ya ji sallah oge e fi azun oge to iya ga musulmi na kenan na gai ga istisna'un munqati'un Allah akbar idan da ya betun wajibi shi ne na ga mai ugwa ga shari'a na yi so na yi maza wange wani sai su ku bugu na yi yawa musulmi na hukuncin shari'a rin da ya ji filiyo ya ci zaune ba wuce ba wuce amma na sona ya toce da wuce hadisin na dai wuyi gwagon kafiri ji ɗaya eh, wace ji iri gwakwar alayewa lugwa ala musulunci ago hadisin na mai wugwa ga haramu wani walagwa tuwa zike gewa musulmi gi bayani wa kondo ci mini hubona ma yi bi hakkin shari'a yana kwazawu jike ya fe wudoji ɓata ramu allahu akbar na gai gwargwadon ya kafin yau gwargwadon igbana social barcode bai ga cimci na sako fagin bayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك